Adam A. Zango ya girgiza Kannywood. Jarumi Adam A. Zango ya fallasa dalilansa na yawan sakin auren da yake yi. A sakon da ya wallafa a sahihan shafukansa na Instagram da Facebook, ya zargi tsaffin matan nasa da aikata manyan laifuka. Tun kafin ya fitar da wannan sako dai Zango ya yi gargaɗi a shafinsa na TikTok cewar kar wanda ya kuskura ya soma cewa da shi ba girmansa ba ne don ya yi tonon A baya bayan nan dai zango ya shiga cece kuce a social media tun bayan rasuwar jaruma da su har ma suka yi musayar kalamai da ɗan TikTok ɗin nan da ake kira da Tausaini Kano wanda yake zaune a ƙasar Libya. Dama tun a can baya zango ya sha yin barazanar yin tonon silili yana mai cewa mutane ba san haƙurin da yake yi ba. Tuni dai wannan tonon silili mafi girma da zangon ya yi ya zama babban abin tattaunawa a kafafen sada zumunta. Har kawo wannan lokaci da muke hada wannan rahoto, babu ɗaya daga cikin tsaffin matan nasa da suka yi martani a kai. Yanzu haka dai jarumi Adam Zango yana can ƙasar Ghana inda yake gabatar da wasan sallah. Kuma rahotanni ya ce kuma rahotanni sun ce ya samu gagarumar tarba a can. Me za ku ce?